Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. a hirarsa da aka watsa a kan talabijin bayan makonni shida shugaban amurka donald trump ya ce abin takaici ne ganin cewar mutumin da yake binciken yiwuwar alaka tsakanin kwamitin kamfen ɗinsa da rasha abokin tsohon daraktan hukumar fbi james comey ne trump ya faɗa wa shirin labaran talabijin fox na fox and friends cewar wannan mai binciken na musamman robert mueller babban abokin james comey ne kuma hakan na da damuwa a wani lokaci shugaban ya ba da shawarar cewa ya kamata mula ya ja gefe a wannan binciken yana cewar za mu ga abubuwa guda uku a lokacin da aka buƙaci mula ya dakatar da wannan bincike trump ya ce damuwansa shine mula yana ci gaba da aiki tare da wasu lauyoyi da a baya suka taimaka wa jam'iyyar democrat kakakin fadar white house shin spicer ya faɗa wa manema labarai a jiya juma'a cewar ko da yake shugaban ƙasa yana da hurumin korar babban lauyan mola amma dai ba zai yi hakan ba jama'a a pakistan sun ce sama da mutane 40 aka kashe su a wasu munanan hare-hare a wurare guda hudu a wasu muhimman birane guda uku na kasar pakistan a jiya juma'a kimanin mutane 100 ne suka samu raunuka a waɗannan hare-haren da ya fara a jiya a birnin kudu maso yammacin kasar na kuwaita inda wata motar da aka ɗankara wa ainihin nakiyoyi ta kashe akalla mutane goma sha uku kuma ta raunata wasu ishirin manyan jama'an 'yan sanda ne aka auna a wannan harin da aka kai wanda akalla ya kashe mutane bakwai a cikin jama'an 'yan sandan ƙungiyoyin ta'addanci ta isis da kuma ƙungiyar jama'atul ahrar mai alaƙa da taliban sun ɗauki alhakin kai wannan harin na kuita babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah waje da waɗannan hare-haren ya ce yana sa ran za a gurfanar da waɗanda suka shirya wannan ɗanyen aiki gaban doka a cewar wata sanarwa da kakakin kakakinsa ya fitar ma'aikatar harkokin wajen amurka ita ma ta fitar da wata sanarwa a jiya juma'a tana jajinta wa waɗanda wannan abu ya rutsa da su da ma iyalansu ta ce amurka za ta yi aiki da gwamnatin pakistan da sauran ƙawayenta a yankin don sa kafar wando guda da 'yan ta'adda waɗannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu ƙasashen larabawa guda hudu sun buƙaci katar ta janye taimako da gwamnatin ta take baiwa talbijin al a wani sabon salo da takaddama a kan tuhumar da ake yi wa katar na tallafawa ƙungiyoyin ta'addanci ya samu wannan buƙatar na ƙunshi ne a cikin wani ƙuduri mai maki goma sha uku wanda kasashe larabawan guda hudu da suka hada da daular kasashen larabawa ko kuma haɗaɗɗiyar daular kasashen larabawa kenan da misira da saudiya da kuma bahrain suka fitar kana tuni waɗannan kasashe guda hudu suka yanke hulɗar diplomasiya da qatar makonni uku da suka shuɗe kasashen hudun sun bai wa qatar wa'adin kwanaki goma ta tabbatar da wannan bukatar sai dai ba su faɗi abin da zai biyo baya ba idan qatar ba ta yi biyayya ga wannan wa'adi da suka bata galibin mazauna cikin manyan benaye a birnin london sun fara ficewa daga gidajensu saboda damuwa da aka nuna game da matakan wuta a gidajen benaye biyu bayan konewar wata gidan da ta kashe mutane akalla 79 a makon da ya gabata hukumomin karamar hukumar camden da ke arewa maso yammacin birnin london sun ce sun ba mutane 800 da ke zaune a manyan benaye dakuna a gidajen otal a unguwar swiss cottage bayan jami'an kashe gobara sun musu kashe cewar ba su da kariya idan gobara ta tashi mutane da aka kwashe bayan konewar babban benin nan na makon jiya suna cikin waɗanda gwamnati take ɗaukan ɗawainiyar muhallinsu gwamnatin burtaniya ta kiyasta manyan gidaje na binaye guda 600 a cikin ƙasar da za su iya fuskantar irin abin da ya cika da babban gidan benin nan na unguwar swiss cottage hukumomi sun ce mutane da aka canza musu matsuguni ba za su iya komawa inda suka fito ba har sai ya kai wasu makonni nan masu zuwa idan aka tambaya ko menene labari game da rashin samun abinci a nahiyar afirka shin wannan al'amari ya yi sauki ko yana ƙara muni amsa ita ce ana samu labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Salamu alaikum salamu alaikum manyan mu.

dubi matan gawo ku saurari kan matan gawo dan kanana ne ba manya ba dan ba ku fara ba sun fara kuma sai To ma dalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan tallafin da gidauniyar attajiran nan na ƙasar Amurka Bill da Melinda za ta bayar a jihar Neja domin inganta lafiyar yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan faɗakarwa da ke ci gaba da gudana a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar game da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Ganin cewa cutar ba ta da wani takamaiman lokaci da take kama al'umma. Rahotonmu na uku zai mana magana ne akan mahimmancin rigakafin cututtukan da ke addaban ƙananan yara. Shi ma rahotonmu na hudu zai mana magana ne akan abinci mai gina jiki ga ƙananan yara wanda ka iya kare yaran daga kamuwa da cutar tamowa. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da hira ta musamman da matar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru El Rufai da ke ƙoƙarin wayar da kan iyaye mata akan mahimmancin bayar da abinci mai gina jiki ga ƙananan yara domin kare su da kamuwa da cutar tamowa a wani shiri nata da ta bullo da shi domin taimakawa lafiyar ƙananan yara. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Ni ku saurara ku maku ba da ni. Gidauniyar Bill da Melinda da ke ƙasar Amurka ta yunkuro domin tallafawa kiwon lafiyar yara ƙanana a jihar Neja. Mustapha Nasiru Batsari na da ƙarshen rahoto. Gidauniyar Bill and Melinda Gates ta ƙasar Amurka ta ce za ta bayar da gudunmuwa kan bunƙasa lafiyar yara da kuma mata a jihar Niger Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta fara wani shiri na ganawa da jama'a a matakin unguwanni a kan kiwon lafiyar da suka shafi yara da matan da ma sauran jama'a a jihar. kamar yadda darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahaya na Uzu ya yi ƙarin bayani. Su Bill and Melinda Gates Foundation da suka ji wannan ƙoƙarin da muke yi sun zo Niger State hama sun je sun yi ziyarci asibitin I mean, uh, House of Assembly sun je sun ga speaker suka zo suka bayyana suka ce lallai abubuwan ga da niger state ke son yi su zo za su ba mu taimako so in allah ya da za su dawo nan watan september za a zo a yi memorandum of understanding mou da za mu samu haɗin kai tare da su mai girma kwamishina shi ma sun samu magana da shi ya ba mu goyon baya sosai sannan in suka dawo in allah ya yarda primary health care a niger state kan lallai zai zo ya zama na babba wanda yake kowa kowane anguwa za su ɗauke su a hannunsu kuma su kawo lafiya a anguwanninsu bill and melinda gate nan menene za su baku zahiri sun faɗa eh sun ce za ka san kamar dayan da suke yi za a zo a ɗebo kuɗi ne da magunguna sauransu a zuba a wuce amma sun ce yanzu yadda najeriya take sun zo ne suna so su zauna za su yi wurin shekara hudu tare da mu ba kawai za su dauko kuɗi su jefa su wuce ba ne suna nan tare da mu duk abubuwan da ake neman na yadda tsarin da za a tabbata aikin um, system mu yana yin aiki sosai kamar yadda muke suke can shi haka za su zauna su yi ma. cikin gudunmuwa da za su bayar akwai na wayar da kai ko kuma ba da horo ga jami'an kiwon lafiyar ku musamman kamar yadda bayanai suka nuna cewa ma'aikatanku na yi ma marasa lafiya kamar rashin kunya haka wasu lokuta akwai wannan tsari a ciki yawa na gode da ka tambaya shi ne ma babban abin da za su zo su zauna din su yi saboda sun sha ba da kuɗi din sun sha ba da abubuwa da yawa sai da na dudduba muka fara zazzagayawa ni kaina na ga rashin um, abin da ya sa abin bai asibitocinmu ba su yi saboda halin mutanenmu ne Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. yahya na Uzo, Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Ganin cewa cutar zazzabin cizon sauro ba shi da takamaiman lokaci, ya sa likitoci da jami'ar harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar suka miƙe tsaye domin faɗakar da al'umma illar cutar, in ji wakilinmu Sha'ibu Mani. sabilin dai ba ta da lokaci hakan ya sa likitoci kullum faɗakarwa ta yadda za a kare kai kowane lokaci da cutar zazzabin cizon sauro mai ta'annaci haka yasa jin ta bakin malam musa dalla da jami'an waye kai inda ya bayyana alƙaluman duk suka samu daga sabon shekara ta januwari zokeo inda aka tantance waɗanda suka kamu da ita wannan cuta a maraɗa gari a masassarar cizon sauro dai ta zama abu wadda muke da ita a kowane lokaci a nan cikin ƙasar nijar yanzu a cikin da'irar maraɗi ana nan cikin huskar likitocin mu guda tara ana samun fali ko in ce ana samun sassarar cizon sauro wanda ake a cikin rejistar a halin yanzu tun daga dai janvier abin da ya zo yau zanciya mun samu kadi fali kenan wanda suka kamu da masassarar cizon sauro 15,385 to daga cikinsu an samu guda biyu wanda allah ya karba a su. galibi ita ga cuta kama ko likitoci dawa-dawa ne ko gano ta kama eh masassarar cizon sauro kowa tana kama ba ta bar yaro ba ta bar ba ba tunda sauro ne ka ba ci a wanga babba ne tsamar bar shi ko wanga yaro ne tsamar kowa da kowa tana kama sai dai ta hin kamari ga yaro kasan yaro wanda bai yi da mana mashawa ba jikin shi bai kwari bane musamman na goye ta ba shi wuya sosai yara ne kankana na goye da mata musamman masu juna biyu tun da an gano illolin da cutar zaben cizon sauro ke haddasawa ga mace mai ciki zuwa ƙananan yara mai akwai faɗuka tashin da likitoci kenan suna yi wajen tabbatar da kariya. to ka tashin da ake kamar da ake kwatanta mutane na farin a ɗora kwana cikin gidan sange mai magani ana sa zuciya za a rage cizon masassar cizon sabran kaka ce sai an baka gidan likita kana iya ka sai shiga sunan kasuwa ana saidawa to kuma akwai relay ko in ce mata wanda su onan wata ong ce ta dauka tana ba mata gargadi na atakan da za su dauka su kya ya lahiyar kansu musamman da masassarar cizon sauro tana ba su gargaɗi su yi tsafta suna da in sun ji yaro ya kama da masassara su yi maza su kai shi likita ka ta yi zama kamari gare shi masu juna biyu in sun zo awo ana ba su wannan magani da rigakafin masassara cizon sauro kuma in damuna ta zo akwai eh, rabon magani wanda za a yi na rigakafin masasarar cizon sauro bayan musan in damuna ta ana wannan zuwa gari na cps to kaje matakan da aka dauka a halin yanzu da wanda mu muka sani kuma muke iya yi malam musa dalari kenan na sashen waye kai a likita kofa goma sha bakwai da ke nan birnin maradi sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar Nijar. An ƙara jaddada mahimmancin rigakafin cututtuka ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar domin kare yara daga nakasa ko marasa su baki ɗaya. Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto daga kanan dabo. Malama Rabu Lawan babbar jami'an lafiya ce a babban asibitin dutse da ke jihar Jigawa ce ta bayyana haka a yayin da nake tambayar ta shin kowane irin cututtuka ne ke addabar yara ƙanana? Ke cututtuka da suke addabar ƙananan yara kafin su girma, watan daga kamar shekara biyar abin da ya kawo ƙasa su ne kamar haka. Akwai ciwon shan inna, sarki haƙora, ciwon tarin shiƙa da tarin fuka, sannan sai akwai zazzabi na cizon sauro, sannan akwai sanyi. da yake kama kirjin yara wanda suke wani tari shi ma wanda yana illatar da su daga nan ma an ba isa ba su rasa rayukansu wani irin matakai iyayen yara za su ɗauka domin su kare 'ya'yansu daga kamuwa da wannan cututtuka da kika lasafta? abin da iyaye ya kamata su yi yadda za su kare 'ya'yansu daga waɗannan cututtuka shine da zarar dama mace kafin mata haihu tana da ciki akwai allura wacce ake mata saboda rigakafin sarki a haƙora ita wannan allura ana yin ta sau biyu a cikin awanta idan mace ta kamar wata hudu tana ta zo awo to za a yi mata ta farko sannan bayan sati takwas in ta dawo za a yi mata allura ta biyu ita ce ta rigakafin sarki haƙora dama ana yin ta wannan saboda ita ma uwar ta kan iya kamuwa da wannan ciwo wani lokacin da zarar ta haihu za a iya kasancewa ko ta a gida za ta haihu akwai unguwar mu da suke karban haihuwarsu to za su iya mata amfani da abubuwa waɗanda suke ba tsaftatattu ba waɗanda tunda yake ba a gasa su ba ba na asibiti ba ne to wannan abubuwan da su mata amfani to wannan cutar kwayoyin cutar za su iya shiga jikinta to ta kamu da wannan cutar sannan shi kuma jinjirin da ta haifa shi ma ta wajen cibiyarsa wayannan unguwar zoman ko kuma zai iya shiga su ma su ka'ici shi ma jinjirin ya kamu da wannan sarki haƙoran to shi yasa ake son da zarar an haifi yaro a kawo shi asibitin sai a bashi wannan rigakafin ta tarin fuka ita ce ta farko sannan da ta sarki haƙoran da za a wa yaro da kuma da ciwon hanta ita ake fara ba yaro da farko sannan bayan nan kuma za a kawo shi bayan kwana arba'in sai a sake mishi ita ce wacce za a yi musu shi ma ita ma za a yi masa ta sarki hakoran sannan da tarin shika shi ma wannan bayan wani sati hudun za a kuma yin kamar irin wannan da aka yi ta farkon to sau uku da ake yi bayan wani sati hudun za su kuma dawowa a yi masa to bayan nan ne kuma ba za a kara yi wa yaro allura ba har sai ya kai wata tara da haihuwa to idan ta kawo shi kuma bayan wata tara nan za a yi masa allurar rigakafin kyanda sannan an mishi ta kyanda kuma sannan za a mishi ta rigakafin shawara da suke faɗa shine yellow fever kenan mu muka san shi da shi to amma su a shawara suke kiran shi to ake yin wannan rigakafin wannan cutukan to ta haka insha Allahu yaro ba zai kamu da irin wa'annan cututtukan ba da za su illata shi sannan ita ma shi ma shan inna dama tun daga zaran an haifi yaro ake fare masa wannan rigakafin to ita har shekara biyar ake kaiwa ane wa yaro eh, daga shekara biyar dama abin da ya yi ƙasa ake wa yaro wannan rigakafi to insha Allah ta nan ne iyaye za su kare 'ya'yansu daga wannan cututtuka da suke addabar kananan yara malama rabulawan babbar jami'ar lafiya a babban asibitin dutse da ke jihar jigawa kenan muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria cutar tamowa cuta ce da take kama ƙananan yara sakamakon rashin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara shin ko waɗansu irin abinci ne ya kamata a ba yara domin kaucewa kamuwa da cutar ta tamowa Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Malama Maimuna Abdullahi jami'a ce a sashen kula da abincin yara a babban asibiti da ke karamar hukumar ringim a jihar jigawa ta bayyana matakan da suke bi wurin kula da yaran idan suka kawo yaro idan matsala ta kama za a kwantar da shi can daga ɗakin likita za su kwantar da yaro idan matsala bata kama a kwantar da yaro za su ce to ga magungunan da za su bashi kuma ya je nutrition unit sai su turo iyayen su ce a kawo yaro idan likita ya turo irin wayannan yaran masu matsala wurinku mm. da farko me kuke fara yi musu da sun zo za a gwada nauyinsu za a yi musu mug wanda ake gwada a hannunsu sannan kuma za a dudduba su ya yanayin jikin yake physically to sannan kuma sai a san irin treatment ɗin da za a dora sa wani aji da wani aji da wani aji ake samun ma wa'annan yara su wa'annan yaran yawanci akan samu matsalar su da yanayin ya danganta da yanayin jikinsu akwai yaran da idan suka zo aka kalli jikinsu aka yi musu gwaje-gwaje za mu iya cewa su tafi can santa na tamuwa saboda mu ba mu da wannan tamuwa din a asibiti kuma idan yaro yana kwance su ne wa'anda ake ba su madara ana ba su formula na f75 da f100 yaran kuma da suka zo eh, outpatient sai a ce musu kamar waɗanda za su tafi gida na. Yau wasu akwai kwash a asibiti da aka samu tallafi wanda ake ba su amma kuɗi kaɗan suke biya su karɓi kwash wato suna biyan kuɗi amma kuɗin ba wai wani kuɗi ne mai yawa ba eh ba wani kuɗi ne mai yawa ba taimako ne daga asibiti waɗannan yara suna kashe kamar watanni nawa kafin ku ga ku tabbatar da lafiyar yaran kaman misali yaran da suka kai wata shida su ne ake ba su kwash yaran kuma da ba su kai wata shida ba ana ba su f75 din ita wannan madara eh to amma kuma idan sun kawo yaro yana da matsalar yunwa a jikin shi kuma gashi bai kai wata shida ba to za a rubuta musu madara irin na gwangwani mm. ne abincin yara sai su je su saya wannan yunwa da take kama kananan yara mataki mataki ce ko kuma kawai duk abin bai ɗaya ne a mataki mataki ce ya danganta da yanayin matsalar da yaro yake ciki to gaskiya ya kamata a ce idan yaro ba shi da lafiya kana kokarin ka ba shi abinci baya karba duk wannan matsalar matsalar shine ma abin da ke fara jefa yara a ciki ko kuma a sami yaro yana rashin lafiya da kurarraji a bakinsa shi ma wannan yana jawo musu matsala sosai kuma a yanayin abincin da yaro yake ci wa shi ma wannan kuma yana jawo su zama malnourished sosai tunda ba maki ana ta ba yaro wani abinci ne wanda ba shi jikinsa yake bukata ba amma idan aka zo asibiti aka tura mutum nutrition unit za a samu shawarwari kuma wannan shawarwari zaki ba ma iyaye yayin da suka zo yaya 'ya'yansu ku ba su ko kuma kawai yanda muka saba yin yaye kawai yaro lokacin yaye ya yi mu yaye shi shikenan an yaye shi a'a ba haka bane saboda shi nono akwai sinadarai da yawa a cikinsa kamata idan za a cire yaro daga nono a je asibiti don a nemi shawarwarin ƙwararru akan abubuwan da ya kamata a yi wa yaro musaya da wannan nonon da ya rasa kuma yana da kyau in za a yaye yaro uwa ta yaye ɗanta da kanta don wannan makon ma yana hana su cin abinci duk inda aka kai su sai kuma su samu matsala don duk wanda ma suka kawo yara nan ba lafiya muka kalli mace muka ga alamun dattijuwa ce zamu ce mai alaka ko in ta ce kakar ce to ita ma gaskiya mukan yi musu nasiha akan su daina raba yara da iyayensu su ringa barin su iyayensu suna yayi saboda shi ma yana ja musu matsala malama maimuna abdullahi kenan halimata abdullahi sashin hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya a gaida halimatu abdullahi daga dutsen jihar jigawa Ita ma mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Ummi Aisha Nasiru El Rufa'i a wani shiri nata da ta bullo da shi ta miƙe tsaye ne wajen yaƙi da cutar tamowa ta hanyar faɗakar da iyaye mahimmancin baiwa yaran abinci mai gina jiki. Shin ko menene ya jawo hankalinta game da mahimmancin baiwa yara ƙanana abinci mai gina jiki domin kare su da kamuwa da cutar tamowa? Alhamdulillah ba wai ƙirƙiro shi muka yi ba kamar in ce kusan kira muka amsa don mun ga an saka wani labarai ne da aka yada da ya tada mana hankali akan an sa namba mai girma ta cewa akwai yara da yawa a jihar kaduna da suke eh, tare da wannan matsalan ciwon tamowa da karancin isasshen abinci mai gina jiki kuma yadda labarin nan ya fito ya nuna cewan yara na rasuwa hmm. saboda wannan matsalolin shi sa muka ga cewa abu ne da ya kamata mu tashi mu yi wani abu a kai cikin ikon Allah shi ne abin da ya sa muka tashi muka ansa wannan kiran don kamar kira ne a gare mu tun dan har an fito da irin wannan matsala an ce kuma ga ta a jihar Kaduna mm-hmm. to me za mu iya yi a kai shi ne abin da ya sa muka ga ya kamata mu nemi solution mun yawata ƙauyuka don mu ga me ke faruwa mm. a ƙasa tunda an ce gashi kuma a labarai muka samu mun so mu gani da idan mu shawar irin matsaloli ake samu mun je inda muka fi samun eh, tashin hankali akwai ƙauyuka da muka je na eh, zaria mun ga abubuwan da ke faruwa inda akwai asibitocin da ake ƙoƙarin eh, ba da maganin irin wannan matsala mm. mun je makarfi cikin ikon allah kuma mun ga abubuwan tashin hankali yaran nan yadda za ka ga halin da suke ciki abu ne da za ka yi tunani sai dai ka gani a talabijin mm. kamar a ce maka ko kasar somaliya da aka yi yaƙi aka samu tashin hankali amma gashi nan cikin gidajenmu tare da 'yan uwanmu da danginmu muna da shi cikin jihar kaduna kuma babban matsala ne don ka ga yawan mata da ke zuwa neman magani ma 'ya'yansu na irin wannan matsalan hankalinka zai tashi sosai in ka ga halin da yaran suke ciki mm. akwai wanda ba in ba dai wani ikon allah ba kai kanka hankalinka zai tashi cewan ka san kafin ka bar ƙauyen nan ka isa gidanka wataƙila za a iya ce maka yaran nan bai da rai ya rasa ran shi to abin da ya sa muka fara zagayawa kenan kuma mu yi ƙoƙarin ganin cewan a inda ake ba da maganin wani matsaloli ake fuskanta mm-hmm. da duk irin wannan abubuwan cikin ikon Allah. Ah, a cikin abubuwan da muke ƙoƙarin yi ah, shine mu wayar ma da 'yan mu kai daga mazan mata cewa wannan matsalar da take kashe mana 'ya'ya. Mm. Ah, abin da za mu yi na yakatta din yana nan a tare da mu yanzu in ka duba waken soya muna da shi alhamdulillah ah, gyada muna da ita su gero da sauran abubuwa da su manja mm. abubuwa ne da su dawa akwai kunun dawa don aka hada aka ba yaro su zogale din nan suna da abubuwan da za a dauka daga ciki a hada a ba yara kaga sun samu karfin jiki da ginannen jiki cikin ikon Allah Hajiya Ummi Aisha Nasiru ‘yan Rufa'i kenan mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna ke zantawa da manema labarai akan yaƙi da ta ɗaura da cutar tamowa a jihar Kaduna. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.